jama'a assalamu alaikum sunana nufa abdullahi ɗaya daga cikin jaruman kayan na zo muku da wani babban albishir wannan albishir kuwa shi ne shahararren fitin da kuma jirgin kuna jira da suna yanayi ba zan yadda ya ce min ba amma hajiya ba za ki la'akari da cewar ke matar manya ce ba na zaɓe ki zan iya rabuwa da komi amma ba zan iya rabuwa da ke ba kamun alkawari dattijo kamar ni ya ka ga ɗakin ya sosai ma Hadija Shafa kanina ne fa ai duk na ce na dai zan daga maƙanin ki kafa ko wai idan har ka san zuwa shimfiɗa na zai zama jidali a gurin ka akan me zaka aure ni jikina ne dan yawi kuma zuciyata ga magani a kusa da kai alhaji yanayi yanayi yanayi a ranar sha hudu ga wannan watan da muke ciki ne za a haska muku ɗin yanayi a shiri ɗaya muna fata za ku da wurin downloading yanayi a shiri ɗaya